Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Zahar Aminu Fage. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 16 ga watan nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar coronavirus ya zarce miliyan goma sha ɗaya gwamnonin jihohin amurka da dama sun kafa sabbin dokoki don ƙoƙarin rage yaduwar cutar shugaban kwamitin wasannin olympics na duniya ya ce yana da matukar kwarin gwiwa cewa za a ba wa 'yan kallo damar halartar wasannin olympics da za a yi a tokyo wanda aka jinkirta zuwa shekara mai zuwa muddin idan aka yi musu allurar rigakafin covid-19 'Yan sanda a Washington sun ce sun kama mutum 21 dangane da zanga-zangar nuna goyon baya ga Trump da kuma rikicin da aka yi a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa jami'an hana fasa kwabre a jihar Kebbi sun buɗe wuta kan wata mota da suke zargin ta ɗauko shinkafa inda suka kashe wani mutum sai dai waɗanda suke cikin motar sun ce. da ya roƙo zuwa wurin kana zuwa wurin wanda armakani sai ka ce ne babu komai cikin mota ko da son ka tsanshe mu wallahi sai dai jihar ya tashi za ku ji abin da jami'an hana fasikobrin ke cewa bayan nan za mu kawo muku rahoto na musamman kan tarin korafin zargin cin zali da wasu 'yan sanda suka yi wa fararen hula a jihar kano babban labarin abin takaici shine na dpo salman ngodo wanda ake yi wa lakabi da kwanta-kwanta wanda ya yi sanadiyar kashe wani matashi mai suna walu a unguwar brigade cikin birnin kano fiye da shekaru ashirin da suka wuce sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar borno ta ce za ta ware naira biliyan biyar don tallafawa kananan manoma da matasa da ke jihar don kaucewa shiga miyagun ayyuka na ta'addanci kamar boko haram da sauransu kamar kowace ranar litinin yau za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar dan adam amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar coronavirus ya zarce miliyan goma sha ɗaya gwamnonin jihohin amurka da dama sun kafa sabbin dokoki don ƙoƙarin rage yaduwar cutar gwamnan michigan gretchen whitmer ta ba da sanarwar dakatar da cin abinci a cikin gidan sayar da abinci da zuwa ɗalibai makarantar sakandare da na kwaleji da kuma taron jama'a a gidajen caca da gidajen sinima sannan ta Ka a gidaje kada ya wuce mutum goma A jihar Washington da ke arewa maso yamma, gwamna Jay Inslee shi ma ya hana cin abinci a gidajen sayar da abinci kuma ya umarci shagunan sayar da kaya su takaita yawan kwastomomin da za a bawa damar shiga zuwa kashi 25 cikin 100. Sannan an takaita tarurrukan da ake yi a waje zuwa mutum biyar yayin da aka haramta tarurrukan cikin gida na waɗanda ba 'yan gida ɗaya ba. Shugaban kwamitin wasannin Olympics na duniya ya ce yana da matukar kwarin gwiwa cewa za a ba wa 'yan kallo damar halartar wasannin Olympics da za a yi a Tokyo wanda aka jinkirta zuwa shekara mai zuwa muddin idan aka yi musu allurar rigakafin COVID-19. shugaban kwamitin na ioc thomas bach ya yi wannan alkawarin ne a yau litinin a babban birnin japan bayan ganawa da prime minister yoshihido suga na tsawon kwanaki biyu don tattaunawa kan matakan da masu karɓar bakuncin wasanni suka tanada bach ya ce ioc za ta himmatu sosai don tabbatar da cewa an yi wa dukkan mahalarta wasannin olympics allurar rigakafin kafin su isa japan a watan yulin da ke tafi idan aka samu allurar rigakafin a lokacin ta yadda 'yan kallo za su sami yanayin da zai kare lafiyarsu tun da farko an shirya gudanar da wasannin olympics na tokyo ne a tsakanin watan yuli zuwa augusta na wannan shekarar amma masu shirya gasar da prime minister japan na wancan lokacin shinzo abe sun yanke shawarar ɗage gasar har na tsawon shekara guda a lokacin da cutar ta fara yaduwa a duniya. 'Yan sanda a Washington sun ce sun kama mutum 21 dangane da zanga-zangar nuna goyon baya ga Trump da kuma rikicin da aka yi a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Waɗanda aka kama sun haɗa da wani matashi ɗan shekaru 26 da ake zargi da tayar da kayan wasan wuta ga wasu magoya bayan Trump da ke cin abinci a wani gidan sayar da abinci da kuma wasu mutane biyu daga jihar Georgia. jiya da ake zargi da ɗaukar bindigogi a fili. An gudanar da tarurruka da dama ciki har da wanda aka yi wa da miliyan magamaj da kuma gangamin da ake ikirarin an yi magudi a zaben wanda aka yi wa lakabi da Stop the Steal. Ikirarin da babu wata hujja da ta nuna an yi magudi a zaben shugaban ƙasar. Trump dai ya ƙi amincewa da sakamakon zaben da aka yi hangen tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ne ya lashe. Yana nuna cewa an yi magudi a muhimman jihohin da ake fafatawa. Amma jami'an zaben jiha sun sanar da cewa ba a yi magudin zaben da girmansa zai iya shafar sakamakon zaben ba. Yan jima kaɗan Zahara Aminu fage za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu wanda za mu fara da Najeriya inda bayan da ƙura ta lafa bayan kisan gilla da jami'an hana kwabri suka yi wa wani mutum a yankin Bunza na jihar Kebbi. Makusantan marigayin sun nemi gwamnati ta bi musu kadin jinin ɗan uwansu. Hakan na faruwa ne yayin da hukumar hana fasakwabri ta fitar da wata sanarwa wacce ta sha bamban da abin da mutanen garin suka faɗa. Ga rahoton da wakilin Muhammad Nasir ya ako mana daga birnin Kebbi. Bayan da ƙura ta lafa bayan zanga-zanga da kone-kone da matasa suka yi a yankin Bunza ta jihar Kebbi, hukumar ta hana faso kabri ta fitar da wani bayani dauke da sa hannu mai lafiya abel magaji wanda ya ce wani ayarin hukumar daga yankin kaduna yana kan sintiri kan hanyar kamba zuwa banza su haƙwace wata mota makare da shinkafa da ake tumar an shigo da ita ne daga ƙasar waje daga nan wasu matasa dauke da makamai suka aukawa jami'an na hana fasa kwabri har da yunkurin kwace bindigar ɗaya daga cikin jami'an abinda ya saye harbi kuma cikin rashin sa'a harbin ya fada a kasan kafadar hagu ta wani matashi inda nan take aka garzaya da shi babban asibitin kamba bayan sa'a ɗaya ya rasu sanadiyar raunin da ya samu bayanin ya ce matasan a husace sun yi yunkurin aukawa barikin jami'an da ke kamba amma dai jami'an tsaro sun yi kokarin kwantar da wannan ya mutsin to sai dai mutanen da abin ya faru a gaban su sun ce san ba haka abin ya faru ba muhammad kasim yana cikin motar da marigayin yake jaye da ita lokacin da abin ya faru gaskiya ba ma haka yake ba kwata-kwata abin da ya faru ya hito daga nan banza ya ta nan cingilla ɗaukan mu mu je mishi ga kaba biyu. da hitowar mu da cikin gari sai suka mai hannu yana tsaya kai sai suka buɗe mai daga nan kawai sai suka gudu suka tafi abin su. shi ma malam tukur a gaban idon sa al'amarin ya faru. wannan can fi yana magana mutane ba wani abu da ake a cikin mutane kuma ba wani matashi da ya rukuni zuwa wurin. kana zuwa wurin wanda armakami kai ka ce ne babu komai cikin motar ko da son ka tsanshe mu wallahi sai dai jahil ya tashi wanda a abokin aikin namu yana hadin wallahi son kashe shi wallahi son kashe shi sai na ga sun ruga da gudu sun dauki motar sun wuce ni ko sai na ruga da gudu na ta jira wallahi Abdul shine babban hadimin marigayin mai suna Abdulrahman ya ce suna ɗaukar matakai na ganin cewa hukuma ta yi wani abu akan wannan matsalar wadda ba ita ce irin ta ta farko ba a yankin nasu. In ba haka ba, laye daga nan har kebe tsawon kilomita arba'in da nauna wallahi babu dan ma'aikacin da ya sake zama in bi kwastan na sama hanya mu mutane shi. Ai ko lihi an haka ma cikin mota je ba a ce a kashe shi ba. Bullet da an kai mai ga jiki ya yi uku wallahi ga jiki ne. mu wallahi sai an biya mu diya akan bawan Allah nan halbin mutane a sun sai sun yi daya sun yi biyu wannan uku uban kasar banza dr muhammadu mustapha banza shi ma ya nuna takaici akan yadda jami'an da ke rike da bindiga ke yin harbi ba bisa ka'ida ba bayan kasan ba kowa wanda ke rike da makami ya kamata ya zai da ya amfani da su ba san ne amfani da makami aka yi ba sai an bincika an ga ko kuma in ka gama fiye ma barazana da makami zai kashe ka amma babu wani abu babu kome to ka da halin mutum wannan dai ba shine karo na farko ba da ake tumar jami'an da ke rike makamai da yan kisan gilla a sakkwato ma a watan fabrairun shekara ta 2018 an zargi jami'an hukumar gyara halinka da kashe mutane guda biyu sannan a wannan shekara ma wani dan sanda ya yi harbi inda ya harbi wani matashi a kofar gidan mai alfarma sarkin musulmi a duk lokacin da hakan ta faru jami'ai sukan ce za a gudanar da bincike kuma daga nan ba za a sake jin maganar ba har sai wata matsala ta sake faruwa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. Madalla a gaida Muhammad Nasir ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga zahar da labaran duniya kashi na biyu. wasu yankunan tsakiyar amurka suna shirye-shiryen isowar guguwar da aka yi lakabi da eyota wanda cibiyar da ke sa ido kan yanayi na guguwa ta ƙasa ta ce guguwar ta yi ƙarfin shiga mataki na hudu na guguwa mai cike da haɗari masana binciken yanayi sun yi gargaɗin cewa guguwar ta ayota na iya canzawa zuwa mahaukaciyar guguwa mai mataki na biyar yayin da take ratsa yankin karibiya kafin ta afka cikin colombia nicaragua da honduras zuwa daren litinin masu hasashen sun ce ana fargabar guguwar ta eyota za ta haifar da iska mai karfin gaske da kuma ruwan sama mai haɗari da ka iya barazana ga rayuwar jama'a eyota na tafiyar kilomita 230 cikin sa'a guda yayin da ta doshi yankin da guguwar eta ta lallata a farkon watan nan Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na ganawa da shugaban Faransa Emmanuel Macron da sauran shugabanni a yau Litinin don tattauna batun tattalin arziki da tsaro. Babban jami'in diplomasiyar na Amurka ma ya halarci bikin sanya furanni ga waɗanda suka mutu sanadiyar ayyukan ta'addanci a Paris. Barazanar ta'addanci a duniya na daga cikin batutuwa da ma'aikatar harkokin wajen tacce pompeo zai tattauna ranar litinin a ganawarsa da macron da ministan harkokin wajen john eve ludrion pompeo yana cikin rangadin kasashe daban-daban wanda a gaba zai yada zango a kasar turkiya don ganawa da ecumenical patriarch Bartholomew na ɗaya shugaban kristoci da ke bin ɗariƙar gargajiya na duniya a ƙasar girka. A gaida zahara Aminu fage ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu za mu sake komawa Najeriya duk da cewa jihar Kano ba a samu zanga-zangar end sars ko tarzoma fasa rumbunan gwamnati ba amma akwai tarin korafi kan zargin cin zali da wasu 'yan sanda suka yi wa fararen hula Irin wannan cin zalin kan haddasa samun raunuka har ma da rasa rayuka a wasu lokuta ba tare da hukunta waɗanda ake zargi da aikata waɗannan miyagun laifuka kamar yadda ya kamata. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana. Babban labarin abin takaici shine na DPO Salman Ngodo wanda ake yi wa lakabi da kwanta-kwanta wanda ya yi sanadiyar kashe wani matashi mai suna a walu a unguwar brigade cikin birnin kano fiye da shekaru ashirin da suka wuce wanda har yanzu gawarsa ke kwance a asibitin murtala na birnin kano Ko da yake babban sifetin 'yan sanda na wancan lokaci marigayi ibrahim kwamasi ya sallami dpo kwanta-kwanta daga aiki amma har yanzu 'yan sanda sun gaza gurfanar da shi a gaban kotu. sai dai a 'yan makonnin baya ga mayar kungiyoyin kare hakkin bil'adama sun farfado da wannan magana kuma kwamar da haruna ayagi da ke zaman daraktan kungiyar shine ke bin kadin lamarin na farko gawa mun tabbatar akwai ta ya za mu dauke ta tunda magana ce a kotu ba wanda ya sai ba da izini a dau gawa sai kotu sannan na biyu kuma ya matsayin shari'a domin mu san abin da yake da akwai domin mu ɗau mataki na gaba to a halin da ake ciki dai yanzu sun turo mana takarda karkashin cr wata chief rijistara da mu je mu zauna da sa domin mu tattauna wannan roko da muka yi kwaya biyu mu san matsayin wannan roko kuma alhamdulillahi wannan magana da muka yi ta a media ta isar ga shi kansa antonio general for the federation sun zo nan kano sun kira ni mun zo na mun yi magana har suke cewa su ma su ba da su har ya ce zai kokari ya shiga domin a ba mai haƙi sa. dangane da zargin 'yan sanda da kashe wani matashi mai suna sai kuwa dan unguwar kofar mata a birnin kano cikin watan jiya na oktoba kwamar da ayagi ya ce ni na ɗauki gawa da ni da masu haƙi muka tafi aminu kano titin hospital inda suka aminta suka ba mu satifiket na cewa wannan bawan allah ya rasu sannan kuma muka zo muka yi rubutu muka tura wa shi kwamishina na 'yan sanda na jihar kano akan me matsayin wannan haƙƙi na wannan bawan allah da aka rasa da ya rasa ransa ga masu bin haƙƙi to alhamdulillahi ta karkashin shi dsp balarabe wanda shi na oc daba ya tabbatar mana da cewa waɗanda ana zargin su sun aikata wannan laifi to suna nan a tsare to hakan ta sa muka gaya wa dangin wanda suke suke bin haƙƙin jinin ɗan uwansu kuma sun aminta da bin da ake yi. Ko me sanya jiha irin ta Kano mai yawan jama'a bata shiga waccan zanga-zanga ta 'yan sas ba? Kwamarar Abdulrazak Alkali shine daraktan ƙungiyar Organization for Community Civic Engagement mai rajin shugabanci na gari kuma mai bara baya ga harkokin gwagwarmaya. Mu a nan arewacin Najeriya maganar wannan gaskiya bata damu jama'a ba. Ni sai da na yi dan karamin bankice idan ka tara mutum goma ka tambaye su ya taba sanin ma menene sas unit na 'yan sanda za su sai tara su faɗa ma ba su taɓa ji ba to wannan ya daga cikin da yasa mu kuma matsayin masu wakiltar al'amuran jama'a muka ki shiga domin ba za ka shiga abin da kawai za ka shige shi ne saboda ana yi a wani guri ba amma abin da na so gwamnati ta gane cewa akwai 'yan najeriya da yawa da suka shiga ba magana sa su ce kadai ta sa suka shiga ba akwai batutuwa wanda da yawa 'yan najeriya suna kufula da gwamnati a kai akwai wahalar rayuwa akwai tsadar rayuwa akwai batutuwa da yawa na cin hanci da rashawa a cikin tsarin gwamnati saboda haka yan sai ta zo ta ba da wani yanayi inda jama'a za su iya fitowa su fushin su. ga alama dai har yanzu da saurari na a kaba ga wannan lamari na zanga-zanga da ya haddasa hasarar rayuka a wasu sassan najeriya da kawo rushe rundunar sas detective awal bala kwararre ne akan binciken laifuka masu sarkakiya. Abin da muke duba mu criminologist me wannan matsalar za ta haifar nan gaba ba wai abin da ake yi a yanzu ba ko ku wanda aka fito da shi a take. A'a shawarar da muka bayar a rushe SAS shi ne take nuna cewa sai an rushe SAS sannan za a gano wayannan wayayyin abubuwan da aka shiryo kafin a yi da ba a rushe sas ba da yanzu najeriya sunanta ba najeriya ba yadda suka shirya a wannan lokacin so suka yi a rushe sas din a fake da wannan satsin a dinga cin zarafi amma kifar da gwamnatin Najeriya duk abin da za su kirkiro da shi su fito da shi an riga an gano 90 bisa ɗari wannan ya haska a gwamnatin Najeriya sun gano cewa akwai ma waɗanda suke hassasa abin nan akwai waɗanda suke ɗaukar nauyin abin nan ba ma a nan ƙasa Najeriya ba a ƙasashen waje akalla dai za a iya cewa mazauna yankin arewa maso yammacin Najeriya da ke zaman ƙananan 'yan kasuwa da manoma na buƙatar tallafi da samar da guraben aiki ga mata da matasa musamman a bana da ambaliyar ruwa ta yi barna ga galibin sassan yankin mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoton to har yanzu dai muna nigeria inda gwamnatin jihar borno ta ce za ta ware naira biliyan biyar don tallafawa ƙananan manoma da matasa da ke jihar don kaucewa shiga miyagun ayyuka na ta'addanci kamar boko haram da sauransu gwamnan jihar borno farfesa babagana umar azulum ne ya bayyana haka lokacin da yake kaddamar da wani shiri na bunkasa tattalin arzikin jihar mai tsohon zango na shekara ashirin da biyar da ma wani shiri mai matsakaicin zango na shekara goma daga maiduguri ga haruna daudabi da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton wannan taron da da gudanar a fadan gwamnatin jihar borno ya samu halartar dukkanin masu ruwa na jihar borno hada da tsofaffin gwamnonin jihar guda biyu na ministan sadarwar kasar malam ali fantami gwamnan jihar borno da ya profesor babagana umar zulum ya yi jawabi mai tsawon gaske har ma ya taɓo batun irin matakan da za su ɗauka da magance matsalan tsaro da har yanzu ake fama da shi a wasu yankunan jihohin kamar haka. This coming year, government of Borno under my leadership will inject 5 billion naira to the economy. Ya ce a wannan shekara mai kamawa gwamnati na za ta sa naira biliyan biyar ga harkokin tattalin arzikin jihar inda ta raba kananan manoma da matasa da zai sa a rage sa su cikin aikin ta'addanci da ma zai haifar da yadda da amincewa ga matasan mu dr mandara ita ce babban mai baiwa gwamnan jihar borno shawara kan harkokin ci gaba a jihar wanda kuma ta yi min karin haske game da matakan da gwamnatin jihar borno za ta ɗauka a wannan sabon tsarin da suke so su soma yanzu hakan nan abin da aka yi shine an tatance dukkan ƙasar borno da noma da kiwo uh, human capital development da ilimi mun yi maganar lafiya da kwai kuma abin da ake kira sustainable environment ci gaba mai dorewa ci gaba mai dorewa mu ya fi shafan mu da mu da yobe akan kowa a nigeria saboda desert hamada na shigowa kasashen mu da mu da yobe kilomita biyu kowace shekara to kaga ba da dadewa ba hamada za ta shigo muna so mu haɓaka kasuwanci tsakanin nigeria da kasashen da Borno da kasashen nan uku da shekara ɗaruruka dama muna sana'a da su kamar kasashen Kamaru da Chadi da Niger amma waɗannan mu kofa ne domin idan ka fita ta kamarun nan zaka ga har central africa zaka je to duk waɗannan abubuwan ba su yiwuwa sai da zaman lafiya sanata abubakar kyari dai shine dan majalisar da ke wakiltar arewacin borno da kuma wannan ibtila'i ya fi shafar yankin sa faɗin ƙasar baki yanzu misali kamar in ka fita a wajen mazaɓata ka tashi kamar daga nan zuwa zuwa misali zuwa baga wajen kilomita 200 gari uku ne kawai a tsaye daga jiganna daga jiram da mangono ba wani gari ba wani kauye gaba daya kwata-kwata a wajen duk an tara su ba masu noma ba eh, harkar sana'a ko na kasuwanci ko na wani abu gaskiya abun an shiga matsala sosai ba makarantu ko ina ma babu a yanzu haka fatan al'umman jihar borno dai shine na ganin karshen wannan hare-haren mayakan da kuma zai baiwa gwamnatocin dama aiwatar da wannan tsarin nata haruna dauja biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu a Afirka kan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet na hausa.com ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. barkan mu da wannan lokaci, mu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allahumma amin. Idan har masu sauraro kuna bibiyar shirin namu sau da kafa a cikin shirin mu da ya gabata. mun kwaso gangara inda muke duba ayyukan hukumar nan ta gwamnatin tarayya ta bunƙasa fasahar sadarwar zamani ta nidda ke yi wajen ganin an ilmantar da matasan ƙasar hanyoyin sanin makamar fasahar zamani a yau za mu ɗaura daga inda muke magana da shugaban hukumar alhaji kashifu inuwa abdullahi ta sa abu da yawa zai cancanja kamar kamfanin microsoft babban kamfanin bilgen na kwamfuta sun ce daga nan da shekara biyar za a sami ayyuka sabi guda miliyan da 149 wanda duka ayyukan nan za su zama bangarorin programming ne da su artificial intelligence da su data analytics cyber security saboda abin da covid-19 ta kasa covid-19 ta sa mutane da yawa sun koma yin abubuwa online sosai sai muka ga mu ma najeriya ya kamata mu yi yunkuri mu samu amfanin wannan abin da za a yi don haka shi ya sa muke encouraging su jami'o'i na ƙasa su fara irin waɗannan kwasa-kwasai sannan wanda kuma ba za a iya yi a nan ba muna samu mu tura mutane ƙasashen waje don su je su yi bugo da ƙari. mun zo da wani sabon tsari wanda in ka duba ita hukumar da kuma abin da ake so a kasashe ne ci gaba mutane su samu aiki yi yanda ba wai kawai ka sami satifiket na gama makaranta ba in ka gama in ka zo ka sami yadda za ka fara sana'ar ka har ma ka wani wani ma aiki amma ba a kai ka kai karatu ka dawo kuma ka zauna jiran aiki ba sai muka ga to ya kamata mu fitar da wani tsari shi ma mutane wanda suke da tunani wanda za su iya amfani da shi a fasahar zamani sai mu kai su haka akwai gurabe haka cibiyoyi da ake kira IT hubs wanda yawanci a nan ake kirkiro abubuwan fasahar zamani so sai mu ɗauki matasanmu masu irin wannan tunani mu kai su gunnan a musu horaswa ta musamman a lokacin horaswa su masu horaswa za mu biya su kuɗin horaswa eh, su wanda ake horarwa za mu ba su wani kuɗaɗe su ma da za su rinka gudanar da rayuwarsu in an gama wannan horaswa sai su tsaya su yi aiki a wannan gurin na wani lokaci kamar wata uku zuwa shida saboda ka koyi abu kuma ka zo ka sa shi ka yi a ga a tabbatar ka iya so wannan zai ba su dama kenan in sun fito su fara kasuwancin su na kansu so idan suka fito din shi ma akwai tsarin da muke da shi na startup vouchers wasu za ka gani sun gama su ce ma ai ba su da kuɗin da aska kama office ko ba su da akwai abubuwan da suke bukata ne so a cikin su ma tsarin da muka yi na za a baka ofis ma ka zauna har ka tabbatar wannan fasahar ka da ka taho da ita abu ne da ba a iya zuwa mutane su siya su yi amfani da shi in ka samu karfin sanda aka kama ofis in ka sai ka yi gaba don wasu wanda ba za su iya ba su ma su zo su ci moriyar wannan abu To ka yi magana wanda ya shafi ainihin a kusan za a cewa cikin ayyuka da ya shafi wannan ma'aikata taka akwai abin da ya shafi bincike. Wannan bincike kuma ya shafi harka da ta ke a fannin kimiyya da fasaha. Ana iya cewa ta ina koko ta wani hanya ne wannan binciken zai iya shafar talaka da yake kan titi a kowane irin ƙauye a cikin Najeriya. Kamar shi ka duba harkar fasaha zamani. abu ne da komai kake yi a yau kana buƙatar harkar fasahar zamani saboda wannan wayar da muke ɗauka ita ma duka na'ura mai kwakwalwa ce so a cikin binciken da muke yi muna bincike a kan ya za a yi amfani da hanyar fasahar zamani don bunƙasa noma saboda a najeriya neman mun san noma ita ce abin da talaka mutanen karkara suke yi da shi so sai muka kawo wannan tsari muka duba ya kasashe da suka ci gaba suke yi na farko dai dole mutum ya ci abinci na biyu idan allah ya bamu albarkacin ƙasa ya kamata mu yi amfani da ita cikin binciken da muka yi akwai ƙasar netherlands wanda ƙasa ce a ture idan ka haɗa girmanta ba ta yi jihar kano da jigawa in ka haɗa su yawan mutane ma ba ta yi jihar kano da jigawa ba a yawan mutane amma wannan kasa ta netherlands a shekara ta 2019 sun sami kudaden shigowa sakamakon sayar da abubuwan noma da suka yi zuwa kasashen waje sun sami sama da dala amerika biliyan 106 so najeriya ita kuma a man fetur da muka fitar muka siya kudin da muka samu bai kai dala biliyan shida ba. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu a wannan makon. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Kashifu Inu Abdullahi da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia peace salam Can hakika ba da tangarɗa ba. A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin rayun da masu sauraro kan turo mana ta imel. sakonmu na farko ya fito ne daga Abubakar Jibrin dan Gusau Dallatu. Ya ce sake rufe kasar Australia zagaye na biyu domin dakile sake yaduwar cutar coronavirus. Hakan ya yi daidai domin kuwa kula da kaya ya fi ban cigiya da fatan dai sauran kasashen duniya za su shirya tunkarar sake yakarta. sai saƙon haɗin gwiwa daga aminu adamu malam maduri da bala mazawa sansanin miga da kuma umar baban yaya sabon gida suka ce assalamu alaikum murya amurka fatan alkhairi ga duk ma'aikatan ku hakika wannan mataki da kotun kolin jamhuriyar niger ta ɗauka na yin watsi da takarar madugun yan adawa malam hama amadu bai bamu mamaki ba duba da gwamnatin kasar ta jima tana yi masa bita da kulli muna addu'ar allah ya ba su shugaba na gari mai kishin ƙasa Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta mayar da hankali wajen magance matsalar tsaro da kasar tamu ke fama da shi maimakon ƙare-ƙaren kuɗin wutar lantarki da na farashin man fetur ɗin da take yi. Allah ya kyauta. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Ibrahim Musa Wada ya ce salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin. A yau mun shigo wannan filin ne da yin tir da kuma Allah wade kan gurfanar da wasu mutane uku da bakwai da gwamnatin jihar mu ta Filato ƙarƙashin barista Samun Bako Lalong ta yi. Haba wallahi ya kamata ka san cewa wannan hukuncin da ka ɗauka samsam bai dace ba domin mu al'ummar jihar mu ba mu goyi bayan wannan hukuncin da ka yanke ba. Allah dai ya kyauta. To jama'a, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. To masu sauran da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, jihar kamar da Chadi. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin zahara aminu fage wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma daniel brown da ya haɗa mana shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni muhammad hafiz babala nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan allah ya kai mu. yanzu kuma sai a gyara zama